Kada ku shagala studio Kalangu kuke saurare a daidai wannan lokaci mamma ada ne dauke da labaran amma da farko ga muhimman kanin nan. Faratin sojoji da na farar hula jiya a talabiri albarkacin cikon shekaru 61 da samun 'yancin kai na Nijar mazauna yankin talabiri sun bayyana mamaki da farin ciki za ku ji karin bayani. Matan ƙungiyoyi daban-daban da na siyasa a Nijar sun kawo goyon bansu ga jami'an tsaron kasar Nijar da ke yaƙi da ta'addanci a yankin Sahel za ku ji wannan sanarwa tasu. su. A cikin shirinmu na musamman na yau za mu da hankali kan wani Sadiq Abba dan jarida kuma marubuci inda ya nazari aikin kungiyar Jisanka Sahela da aka kafa yau da shekaru biyar da suka gabata. To madalla yanzu ga labarin naku ɗaya bayan ɗaya bayan faritin sojoji da na farar hula na sallar 'yancin kai a ji a tilaberi mutanen yankin sun bayyana ra'ayoyinsu kan yadda wannan biki ya gudana da ake kira tilaberi candalo Wasu daga cikinsu sun bayyana farin cikinsu da kuma jin daɗinsu duka a cikin rahoton Abdullahi Mahmudu. gaskiya defile ya yi uku in ce duka abubuwan da aka yi dai bisa kan yanayin tahiyar wannan defile gaskiya tsari komi da komi ya ta yi alhamdulillah an gode ma Allah Paske kamar cikin yanayin da kasa ta shiga yanzu an ka gani duka abubuwan kawai da aka tsara komai ta yi sai mu ce to alhamdulillah gaskiya talabiyar candalo ta yi kuma population kin talabiyar sun yi murna sosai. Gaskiya dai na jiya ya yi kyau sosai wucewar da sojoji suka yi ita ta yi kayatar da ni da kuma ayan horar hula da suka nuna al'adunmu. Abun farin ciki ne gaskiya an so a yi fiye da haka amma sai dai tare da abun da ya faru faru a Inates ya yi wa kowa ciwo. Dangance da wannan sallar muna godiya ga hukumomi saboda talabar candalo ta samu karbuwa. Ayyukan za su ci gaba muna fatan abin da ya faru kar ya sake faruwa a cikin kasar nan. Bayan harin Inatesa a yankin Tilabiri na ranar goma ga watan Disamba da ya gabata wa mata mambobi bayan harin bayan harin a yankin talabere na ranar goma ga watan disamban da ya gabata mata mambobin kungiyoyi daban-daban da na kungiyoyin kwadago da na siyasa sun kawo goyon bayan su da suka haɗu a yau da safe a nan birnin mai inda suka yi allah wadda da wannan kazamin hari tare da jaddada goyon bayan nasu ga jami'an tsaron ƙasar nijar da suke yaki a yankin sahel ga dai wannan sanarwa tasu a cikin rahoton musa hassan yau mun yi hawaye mun ji ciwo ƙasa ta yi kuka niger ba mu san yaƙi ba muna roƙo wanga yaƙi da 'yan hari ka muna allah kama muna wannan da suka rigaye mu a taya su da addu'a ubangiji allah ya bude musu ƙofofin aljanna firdausu wa'anda kuma ke wajen daga allah ya kama musu kuma ku kuma al'umma ƙasar niger kowa ya kamata ya ka tashi gudunmuwa inda ka ga mugu ka nisance shi ka ga inda yake inda ka ga wanda ka da shi shi unguwa akwai ma'aikanta ku neme su akwai masu gari a shaida musu shi ya samu ke son haɗin kan ƙasar al'umma ƙasar Nijar masu hannu da shuni muna musu matuƙa godiya duk wanda ke cikin ƙasar Sahel ma'aikantarsu suna ta ƙoƙari da ci wannan guri na kore 'yan ta'adda. Madan Kako Fatima kenan ta ƙungiyar Konga Sakamakon damunar shekarar bana ta shekara ta 2019 ya nuna wani adadin abinci da kaɗan ya daidaita da kuma wato adadin karancin abinci bisashe in ji shugaban ƙasar Nijar a ranar Talata da yamma a cikin jawabinsa na cika shekaru 61 da samun 'yancin kai. Isufu Muhammadu ya san da aiwatar da wani shirin gaggawa na fiye da sefa miliyar 20 domin rage kaifin matsalar karancin abinci mai tsanani da za ta shafi mutane kusan miliyan biyu nan da watan agustan shekara ta 2020 mu saurare shi a cikin rahoton abokan aikinmu na buwadi sahel ce sont près de 2 millions de personnes qui seront dans une euh, insécurité kusan mutane miliyan biyu ne za su fuskantar matsanancin karancin cimaka daga nan zuwa watan uku na 2020 kafin wannan matsala za ta ragu sanadiyar albarkatun noman gandari wanda filayensa ke tafa dada shekara zuwa shekara ta dalilin aiwatar da shirin 'yan nijar su ciyar da 'yan nijar tuwazen duk da haka gwamnati ta samu umarnin ɗaukar matakan da suka waje ba ta haka ne gwamnatin ta yi fasalin gaugawa na daga watan nuwambar na 2019 zuwa watan watan Mars na 2020 wanda aka kimanta zuwa sama da miliyan 20 na sefa. Wannan fasalin tallafi na gaggawa ya karkata musamman kan halin da ake ciki a jihar Difa wadda fari da ambaliyar ruwa da kuma matsalar tsaro suka addabe ta. Domin wannan jiha yanzu haka ana aiwatar da wani fasalin musamman na gaggawa na sama da miliyan goma. Domin kasa baki ɗaya gwamnati za ta samar da fasali na shekara-shekara ta kuma aiwatar da shi a shekarar 2019-2020. fassarar Asumana Shina ruwan sama da aka samu da karfi a wannan shekara a jihar Sai yankin Talabiri sun jawo ambaliyar ruwa a cikin gonaki da kuma wuraren noman gandari a jihar Firifan jihar fiye da iyalai dubu hudu ne matsalar ta shafa a yankin nasa wani taimakon farko na hatsi ya zo daga gwamnatin Nijar Inje Firifan Mustapha Mamman a cikin rahoton Adama Dawaki. Mun sami maye-mayen ruwan sama da suka haddasa banda wato ambaliya a kan gonaki na kan tudu da kuma a wuraren gandari inda ake noman shinkafa. Muna da garuruwan noma 151 sama da garuruwa 50 daga cikinsu ba su sami wadatar cimaka ba da kashi 90 cikin 100. Waɗannan garuruwa suna buƙatar taimako kuma an ci sa'a gwamnatin Nijar ta tunkari lamarin da wuri domin tun bayan ambaliyar ruwa ta kawo nata gudunmawa. Mun sami akalla ton hudu na kayan abinci da aka rarrabawa waɗanda lamarin ya rutsa da su kyauta. Muna da shirin sayar da abinci a farashi mai rahusa wanda ya shafi sama da iyalai dubu hudu. A halin da ake ciki yawan mabukata zai karu domin da yawa ba su sami amfanin gona ba. Sama da eka ɗari uku zuwa eka ɗari hudu na gonakin shinkafa ambaliyar ta lalata. Sannan ba mu da adadin gonaki na kanturu da ambaliyar ruwan ta mamaye. Matasa dubu biyu na jihar Gaya yankin Doso sun samu horo kan noman shinkafa da na lambu a tsawon shekara ta 2018-2019. Makasudin haka shine na rage zaman kashe wando da cin ranar matasa da manufar bunƙasa albarkatun noma, in ji shugaban ɗakin noma na Gaya Adamu Kindo a cikin rahoton Fadal Alu. Wannan shekara 2018-2019 matasa 2004 ne muka baiwa horo daga bangaren mata har zuwa maza. Akwai sashen noma da noman rani da sarrafawa. Bai daɗe ba 20 ga wata an ba da horo a cikin dukkan jihohi. Duka waɗannan matasan da aka horar da ƙarshe suna iya tsara takardunsu na samun tallafi a fannoni da dama. Duka wannan aiki ne na hukumomin ƙasar nan don ƙoƙarin saka matasan a cikin yanayi mai kyau don kar a bar su maimakon suna yawon garari a cikin waɗansu ƙasashe sai su rungumi ayyukan noman rani inda a fuskar noman rani gaya za ta kasance a sahun gaba. Fassarar Muntari Muhammadu kenan tsarin ya kamata ya amsa bukatun nakasassu ta fuskar samun ilimi da koyan aiki in ji shugaban kungiyar dalibai masu nakasa ta kasa a yau da safe a yayin wani taron bainar jama'a da kungiyar ta shirya domin ilimin halartar kowa tare da nakasassun da kuma ba su aiki a cikin ma'aikatan gwamnati da masu zaman kansu. Akilu Haruna a cikin rahoton Nafisa Adamu Sirfo. Ko da yake mun fara ganin gwamnati tana ɗaukar mahimmanci ɗalibai da ke cikin halin na kasa a cikin fannin ilimi. Sai dai mun yi la'akari har yanzu akwai saurin a kaba. Saboda idan kuka ɗauki ba da karatu tsantsa ya kamata tsari ya karbi buƙatocin waɗannan jama'a. Kamar idan kuka ɗauki makafi ya kamata a samu su duka abubuwan da suke da buƙata, don a daidaita haƙoƙinsu kamar kowa. Ya kamata a baiwa malamai horo bisa harshen alama da ɗalibai kurame. A gaskiya mun yi la'akari an samu ci gaba, amma sai dai gwamnati ta ƙara hoɓasa na samar da tsari ga mutanen da duka da suna fama da nakasa, amma suka yi karatu a ɗauke su aiki kai tsaye. A ranar Juma'a da ta gabata mambobin kwamitin kula da harkokin makarantun sakandare Kojes na ilimin sakandare na tera ya yi taro kan batun farfado da ingiza wannan kwamiti domin ci gaban karatu shugaban wannan kwamitin kojeso umar usaini na maganar wani sabon salo domin ci gaban karatu ga karin bayani a cikin rahoton bukari kanda A mai da makarantu gurin da ɗalibai da malamai za su kasance a cikin yanayi mai kyau shine fatan kwamiti na kojes tare da saka hannu iyaye waɗanda idan ba su ba kojes saboda su ne suke yin tarbace abubuwa mahimmai su ne samar da bencunan zaman ɗalibai saboda mun ga waɗansu ajujuwa da yawan ɗalibai suna ɗauka karatu ne a ƙasa abin da gaskiya yana bakanta muna a matsayinmu na iyayen yara su ma yaran ya kamata su yi karatu a kuma duba aikinsu akwai sabon kusanci da muke son sakawa wanda ya shafi karatu na dafawa domin karawa masu rauni kuzari kuma ya kamata a dago iya ilimin ɗaliban bankin jini da cewa nts na ƙasa na cin karo da matsaloli game da batun wato bada jini wanda zai ishi 'yan nijar a wannan ƙasa Dr. Sina Abdulrahman kwararre a cibiyar ta CNTS ya yi bayani kan halin bada jini da kuma matsalolin da cibiyar take fuskanta duka a cikin rahoton Rafika a Tahir. shekaru goma sha takwas ne zuwa sittin ga sabbin masu ba da jini amma idan mutum ya saba ba da jinin yana kai har zuwa shekaru sittin da biyar sai mutum ya kasance yana cikin ƙoshin lafiya kuma ya kasance yana da nauyi da ya kai kilo ɗari sai mutum ya ci ya sha ruwa da yawa a nan jini bai taɓa isar mu ba saboda akwai da yawan jama'a da suke buƙatar jini a gidajen asibitoci bai wuce kashi 40 cikin 100 na abin da muke samu matsalolin da muke fuskanta na farko ba mu da isassu masu ba da jini sannan muna samun masu buƙatar jini da yawa cibiyar ba da jini ce take baiwa asibitocin ya mai jini akwai kuma asibitoci masu zaman kansu cewa da kilinik da kuma wajen haihuwa Yanzu sai kuma mu na musamman an kafa ta a cikin watan Fabrairun shekara ta hudu bisa yardar kasashe biyar domin hada karfi da karfe ta fuskar siyasar ci gaba da tsaro a yankin Sahel. Ƙungiyar Jesanka Sahel ta kunshi wato ƙasashe biyar Mali, Niger, Chadi, Burkina Faso, Mauritania. Eh, da kuma wato da tana bikin shekaru biyar hakika ranar 19 ga watan disamba na shekara ta 2014 kungiyar jisankin sahel ta sami wani kundi da kuma wata cibiyar sakatare dandindin a birnin nokshot na kasar mauritania albarkacin shekaru biyar da kafar wannan kungiya sadiq abba dan jarida kuma marubuci kuma kwararre kan batutuwan tsaro a yankin sahel ya nazarci wato aikin wannan kungiya ta g sahel duka a cikin hirarsa ta wayar tarfo ta da tanan fude ahmed don an suwa deja la falsafar da ta kai ga kafa kungiyar jason sahel falsafa ce mai kyau sosai kuma ana iya cewa a shekaru biyar kawai kungiyar ta gudanar da ayyuka masu mahimmanci a gani na ana iya cewa kungiyar ta taka rawar gani duk da yake har yanzu akwai kalubale masu mahimmanci a fuskar aikin soja a yau me ake iya rikewa akan wannan rundunar soja ta haɗaka il y a d'abord euh, la création de l'école d'office Da farko akwai kafuwar makarantar horar da hafsoshin soja da ke Nouakchott wadda kuma tuni ta fara aiki sannan kuma akwai kafuwar rundunar haɗin gwiwa ta sojojin Jason Sahel ko da yake bata girku da kyau ba ta gudanar da muhimman ayyuka a yankunan iyakoki guda uku tare da cimma sakamako na zahiri ba da jimawa ba rashin wannan runduna na Burkina Faso ya kai babban farmaki ga 'yan ta'adda inda gwamman 'yan ta'addan suka hallaka idan aka ɗauki misalin 'yancin kwararren mahara ƙasashen na Jason Sahel sun amince a bi shigar mahara har zuwa akalla kilomita hamsin cikin kowace ƙasa. Dukan waɗannan ababe ci gaba ne mai muhimmanci. Ko da yake har yanzu akwai buƙatar magance kalubale na kudaden tafiyar da ayyuka. Shin a yau idan waɗannan rundunar soja ta haɗaka suka samu kayan aiki da ya kamata ana saka tsammani sukan iya murƙushe duka wata barazanar 'yan ta'adda a yankin jesang Sahel? Babu shakka matukar aka kafa wannan runduna tare da bata karfin da ya dace za ta bada damar rage barazanar ta'addanci domin kawo ƙarshen barazanar ta'addanci kwata-kwata lamari ne da ke ɗaukar lokaci mai tsawo sosai amma rundunar za ta bada damar tsare yankuna masu muhimmanci kamar yankin iyakokin ƙasashen Mali, Nishar da Burkina. burkina faso inda can 'yan ta'addan suka fi kaiwar hare-hare sosai a cikin gida akwai waɗansu da suke tunanin cewa waɗannan rundunar kasawa ce yana fahimtar rashin hankuri na mutane rashin hankuri da kuma rashin ganewa ɗabi'u ne da suka yi daidai yayin da ake caccakar tafiyar hawaii rundunar jason sahel haka ma ya kamata a caccaki rashin tallafin ƙasashen duniya ina ganin wannan zai kawo gudummawa kan halin da ake ciki a yau domin hatta ma da kasancewar sojojin ƙasa da ƙasa masu cikakkun kayan aiki bata bar damar dakile barazanar ta'addanci ba saboda haka ne nake ganin ya kamata a ƙara haƙuri da fahimta kafin wannan rundunar ta je sahel ta girku da kyau to ƙarshen labarin namu kenan daga nan